Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa maku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA African mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su ƙananan sana'o'i al'adu nishadi da dai sauransu a yau ma 25 ga watan janairu na shekarar 2019 maganar kenan. haka ne hadiza don haka ne yau muke tafi da tattaunawar da na yi da wata matashiya mai makarantar koyar da girke-girke. yasa kawai sai na bari in amfani da talent ina saboda ni na kasance ina son girke-girke. Hmm. Na ce bari in amfani da shi in dan fara koya wa mata nan a cikin kicin ina yadda za a dinga iya abinci su ma su dinga yin ƙananan sana'o'i. Har ila yau na tattauna da wani shugaban wata kungiya mai zaman kanta wacce ake kira da Mufarka Youth Initiative Development domin jin irin ayyukan da suke yi. To, ita wannan kungiya ta mu ta Mufarka kamar yadda sunan ya nuna kungiya ce ta matasa. kuma mukan yi ayyukan mu ne akan abubuwa guda uku wato bangaren ci gaban matasa da kuma bangaren samar da zaman lafiya da kuma bangaren inganta harkokin ilimi madalla yanzu bari mu ji ga tattaunawar da daulat salim ta yi da asma'u abu gidado matashiya mai makarantar koyar da girke-girke ita ma kanta tana sana'ar girki Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. To barka da shigowa cikin shirin namu na yau da gobe shirin matasa bakoncinwa muka samu yau. sunana Asma'u Abu Gidado. To barka Asma'u. Ko za ki dan eh. bamu takaitaccen tarihin ki? To ni dai haifafar 'yar garin Katsina ce. An haife ni a garin Katsina na yi makaranta na yi har ta gaba da sakandare wato digiri kenan. Mm. Na gama shi ne na tsinci kaina a kasuwanci. Mm. Na gama sai na ga zaman jiran aiki zai zama mun wahala a yadda Najeriya take. ya sa kawai sai na to bari in amfani da talent ina saboda ni na kasance ina son girke-girke. Ya hmm. ce bari in amfani da shi in dan fara koya wa mata nan a cikin kicin ina yadda za a su dinga iya abinci su ma su dinga yin ƙananan sana'o'i. Da hmm. haka har dai ana ya kawo mu yau inda muke. To da kika fara sana'an girke-girken nan wani alfanu kika samu kin samu ci gaba sosai da wannan sana'an kuma matan da kika koya ma su sun samu sun samu ci gaba da koyar masu da kika yi? Gaskiya alhamdulillah na samu alfanu sosai saboda ta wannan sana'an na farko babban abin da na samu na samu scholarship da World Bank. wanda muka je suka ƙara koya mana suka yi mana training kan entrepreneurship mm. yadda za mu rike kasuwancin mu mu rike kamfanonin mu su zama manyan kamfanoni a Nigeria. to na samu wannan scholarship din muka yi first ne na wata goma kuma alhamdulillah mun yi kuma na karu da shi sosai sannan mm. abun da na koyo na ƙara sa shi cikin sana'a ta ina koya ma mata da yawa kuma yanzu su kansu da yawan cikin wanda muka koya mu akalla suna da su ma sun fara bubu da nasu suna yin abubuwan su ƙanana. To Asma'u kaman su me kike a sana'a taki ta girke-girke? Kin ga dama na miki magana muna koyar da muna koya ma mata sannan kuma ta bangare na daban-ban da koyarwa muna kuma yin su haka saboda biki bukukuwa birthday parties da waye saboda yanzu in kin lura. Mm. kasuwar cake ma ba karamin kasuwa ba ce ba mm. demand is really high ko mm. da yaushe ana demanding ana wannan so na samu shi ma nan na tafi na je dubai na yi courses na cake na dawo to shi ma ina yin wannan sannan kuma ta wani bangaren kuma muna yin abinci na yin na lunch wanda ake ma mutane delivery a office Mm. na zo daga baya da mun fara yi katsina sai kuma rayuwa na dawo abuja mm. so kin san demand din abuja na abinci is really high mm. wasu za ga suna da ofis ga nisa kafin su fita su je su sau sai muka bullo da mu fara yin office delivery muna mm. kai masu a wannan sai kawai ka bugo wani waya cikin office din su kenan mm. eh, sai a kai mutum har office din shi mm. sai ya samu abinci shi kuma lafiya lauyaci ya ji daɗi sai kuma in Allah ya kai mutu ta haka da haka muke ta ƙara bunƙasa kuma muna ƙirƙiro abubuwa don mu ƙara samun remit ne cimma burin mutane kuma mu ma mu taimaka mu solving ma mutane matsalolinsu na irin wannan bangaren namu na kasuwanci. sai bayan haka kuma muna muna decoration na biki da catering services mm. sai za a yi a kira mu mu musu abincin biki mu yi mu decorating wuri mu musu abinci kala kala abinci tukan da muke ma ba wannan ba ne muna yin indian muna yin arabian muna yin chinese sannan kuma mu hada da namu na nan gida da muke akwai abubuwa da yawa da zaka ga da abinciccikan da mu ana an saba da su to amma mu muna kada sako da wasu kuma wanda zaka ga in an ci ana jin daɗi ana tambayar mu menene ya kuka kuka haɗa wannan ya aka yi wannan To Asma'u kamar yadda gashi kin je makaranta kin yi jami'a kin yi komai kika tsinci kanki cikin sana'a kuma sana'a na ita ke rufa maki asiri. Akwai mata da yawa da su ma sun je jami'a amma ba su san cewa su sana'a ba suna zaune ba tunanin ya za su yi ba domin su samu su dogara da kai. Wani kira zaki ma mata 'yan uwanki akan muhimmancin sana'ar hannu? To, a gaskiya yanzu wani zamani ne ya kawo mu da san ce duk macen da bata ma tashi ta nemi nata na kanta ba bata san inda duniya ta ci gaba bata san inda duniya ta je ba yanzu zamani ne ya kawo mu da a cikin gidanki kina zaune da intanet da social media za ki yi nemi kuɗin ki a sa miki kuɗi kawo ki shidda ba ki fita ba ba wanda ya ganki ba wanda ya san me kike yi kuma kina cikin dogara da kanki So in mace wai ta tsaya ta ɗan ja baya tana ganin waye sai in ga kamar ba ta san ma inda duniya ta dosa ba kuma wa'annan sana'o'in ta ko ina a cikin gidanka za ka iya yin Allah ya kawo mu ci gaba kuma dama addini yana tafiya da zamani kuma wannan abu in ka nemi kuɗi dama ai rayuwa baki ɗaya an ga kasuwanci ya ma fi ci akan ka ce za ka tafi um, aikin gwamnati a cikin gidan kaso ni ina kira ga mata ko yaya ne su fara tunani yanzu in ka lura akwai za ka ga ana yin su gulli su bara kicin din nan kicin da muke rena abubuwa kala kala kala kala za ka yi cikin kicin in ka zauna sun fi nawa ba a iya girka su akwai mata yanzu suna yin gulli su tuwon madara kwakumeti da duk ga suna ana kuma ka ga sun sa'a. a instagram su yi talla kayan sai ka ji daga gari gari kuma ba wai sai ka je ba da an sa maka ta shafa za a je a kira ka ka karba abinka yanzu akwai harkar delivery kala kala wanda nan in ka ce za ka yi production su garin dan waken nan su garin kunu shi kan shi wake ka tsince ka ga yara ka yi sai ka ga kana yin kuɗi to in ta zauna ka lura akwai abubuwa daban-daban banda wai kawai ka tsaya dafa abinci a cikin kicin da za ka yi ka samu kuɗi so mata wai su zauna ba matan auren ba da 'yan mata su zauna su ce wai suna jira a yi ba dalili ba ne ba gaskiya kuma in ka lura ke sa kasashen turawa suka fi mu ci gaba saboda su da yawan in sun yi karatu suna yin wasu ma ba su ma karatu. amma kawai suna son sun san su tashi su nemi ne wani kuma sai ka gan su masu kuɗin suna yin kuɗi suna earning living su depending da kuɗin iyaye ba su depending da kuɗin mazaje sannan kuma ba su samu kuɗin wani ido ba kuma in ka lura shi duk irin wannan wai ka zauna kana jiran kuɗin gwamnati ko aikin gwamnati shi yake kawo mutuwar zuciya amma alhamdulillah yanzu da yawa matasa sun fara ganewa kowa ya sanya juya kuɗin shi kuma demand din a Najeriya is high sai dai baka fara ba in ka dogara ga wani to shine zaka wanda ka dogara da Allah kuma ka sa abin da kake gaba in Allah yadda zaka ga hanyoyin na ta buɗe maka ɗaya bayan ɗaya kuma ko ita wannan harkar kicin ba wai sai ka tara kuɗi da yawa ba ka ce za fara yi da naira dubu ɗaya za iya fara wani kasuwanci da naira in ka zauna kai breaking down ba wani abu ba da yawa mu da da yawa mutane sai su sa burin sai kana da babbar kafitar sai ka fara da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shi kan shi yaro in an haife shi ai ba da zaran da ake haife shi yake fara tafiya ko yake zama cikakken mutum sai ya fara daga su buɗe ido ya fara ɗan gani kaɗan kaɗan haka haka haka har sai ka ga har ya kai da yau yana tafiya <laughs> an ce wata rana jariri ango ne ba mm-hmm. yawwa to haka kasuwanci ma yake mm. yau in kana yi ka fara da kaɗan zai fara akwai wadda muka yi training da ita mm. muka gama ta koyi yadda ake yi su ɗan fancen nan mm. da awara a katsina take muka fara muka gama tana gama take mun to kamar da nawa za ta fara nake ki samu yar dubu biyu ko dubu ɗaya ki fara ki gani ta ce mun dubu biyu ta mata wuya na ce to fara da dubu ɗaya ba a yi wata biyar ba ta kira ni ta ce an ci na gode kuɗi na yanzu in yi in sa asusu yau wata shida na fasa asusu na samu dubu hamsin da uku lilla kuma awara kawai take yi mm. ta yi awara sai ta soya sai ta je wurin ta ba yaro wurin makaranta ta wannan sai na ce mata to yanzu yadda za mu ne sai ki zauna ki tunani to me za ki yi ki kawata wararki kada kin ga da kina sawa a bokiti yanzu sai ki samu wani wuri dan mai kyau ki gyara yadda za ki gyara abin ki dan yi speaker hmm. yace ki sai data ki bude page a Instagram zai ki fara awara sosai ta ce mun to yanzu alhamdulillah kamar ba ma a awara kawai take yi ba hmm. yanzu tana abubuwan ta ita ma tana abubuwan ta ta ce mun ta fara yin yan shawarma a cikin gida ta fara wani saboda kasuwa ta buɗe mata so da ka fara kuma ni kamar ni na yi ta fannin ta fannin eh, da na fara wannan dan kuɗin da nake ta tattarawa da kuɗin ne na samu na tafi na je dubai na course na yi course in ce dan in yi value addition da abin da nake yi mm. da na je na cost ina first cost in ce ina na yi na dawo ina dawo ban yi wata shidda ba na mai da kuɗi na na ƙara tafiya na je na ƙara yin wani kof na ƙaro abin da ban sani ba to hmm. da haka da haka sai ka gani ba wai tunanin in bunƙasa nike yi ba in buɗe babban wuri tunanin yadda zan yi in tara ilimin da yawa yadda in na buɗe wurin ba zai felin ba hmm. to alhamdulillah haka muke yi to mun gode asma'u To Madalla Hadiza kin ji tattauna da ne da Asama'u wannan matashiyar da take da makarantar koyi girke-girke ita ma tana girkin kanta. Ai abin da ban sha'awa wallahi haka mm. nake son ga matasa yan mata dai kin gane a kama sana'o'i ana ɗan yin kasuwanci ba wai a zauna a gida ba ko ana jiran kuɗi daga wurin iyaye ko kuma wurin miji ni gaskiya ta bani sha'awa sosai. Abin al'ajabi kuma kin gani tana ma da digiri kuma biology ta karanta amma saboda sha'awar girkin kin san zaki ga yan mata da yawa zaka tashi a akwai abin da kake sha'awa mm. akwai masu sha'awan girki akwai masu sha'awan baking cake wasu ma suna sai dinki mm. haka ne wasu ma saka eh, saka ko hotuna yau to ko iri na ma mai son hoto to ko sana'ar hoton ba zan kara da ita ina dan daukar ku kuna biya na wallahi <laughs> wallahi to haka ne kamata kowa ya dage din nan duk abin da ka ci ka tashi tun kana karami kana da ra'ayin yi sosai ko da ka yi digiri din akan a zauna ana zaune gida ana jira ba gwamnati ba aiki gwamnati ba ta ba da aikin yi ba a zauna a shiga wani halin yanayi amma ko gwamnati ma ta bada aiki ma ai kana iya ka dinga sana'ar gefe kana dan tara kuɗin ka sai kin samu kuɗi da zai ishe ki har ki taimaka ma wasu ki ba wasu tallafi saboda weekend in ba yanzu mutum na saka weekend zaka yi daukan kowace asabar ka zauna kai kuma kana iya tallan kayayyakin ka ga su shafin su Facebook su Instagram da zumunta kamar ita ma abin da ta faɗi kenan yanzu sana'a baka bukatan babban kuɗi kaɗan kuɗi kawai ka sa data ne ka sa a WhatsApp ka sa a Instagram kuma sana'o'i ga sunan da yawa da yawa ba ma iyaka abun mamaki da ta fara da dubu ɗaya ne ko dubu biyu ta samu dubu eh. hamsin da uku dubu hamsin da uku ba ƙananan kuɗi bane in ta kara juya su za ki iya ganin gobe sun koma ɗari sun har Allah ya kowa haka ya fara to Allah ya sa dai mu dace bari mu shakata yanzu. Ko rana da wata sun daina haske, kin biya ta seke soyayyar mu har abada. love you, baby. Sarauniya, baby. I love you, baby. So Soyayyen mawara bada. I love you, baby. Sarauniya, baby. I love you, baby. Soyayyen mawara bada. Na samu biya kyakkyawa. Duba yarin ya san kowa. Ke na baiwa amana, amanar zuciyata. Mama used to tell me, when you find a good girl, don't you ever let it go. No, no, no. Aji aji ganta, tace sarauniyata, ai, bimbiyata, ɗanɗano na zuciyata, wanna show her to the world. Tell everyone of our love. Our love is here to stay. This love will never water, da wata suna da haske. Gimbiya ta sake soyayyar rana da wata sun daina haske. Gimbiya ta sake soyayyar mu har abada. I love you baby. flavor, on that new Sure you remember how you used to dance when I blew my fuse. When we were coming back from school, we back for just two. Aji The ganta, ta ce sarauniya ta. To madalla a gaishe da alijita da wannan waka mai daɗi. Bari mu je ga tattaunawar da na yi da shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ake kira da Mufarka Youth Initiative Development in Nura Ahmad Ahmad domin jin yadda suke tafiyar da ayyukansu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da shigowa wannan shirin namu na yau da gobe. Bakoncin wa muka samu yau. sunana nura ahmad ahmad daga kungiyar mu farka youth development initiative mm. to nura barka da shigowa wannan shirin namu to na gode yau mun kira ka ne domin mu tattauna akan wannan kungiyar taku mai zaman kanta mai suna mu farka domin mu ji me kuke yi an kuma wani dalili ne sa kuka kafa wannan kungiyar taku to ita wannan kungiya ta mu ta mu farka kamar yadda sunan ya nuna kungiya ce ta matasa kuma mukan yi ayyukan mu ne akan abubuwa guda uku wato bangaren ci gaban matasa da kuma bangaren samar da zaman lafiya da kuma bangaren inganta harkokin ilimi. Wane hanyoyi kuke bi domin ku taimaka ma matasa wajen ci gaban da wajen zaman lafiyan da wajen ilimi? eh akwai aikace-aikace da nake yi da kungiyoyin matasa na unguwanni da su kuma kansu matasa din a musamman matasa din da suke kamar suke ko garari ko kuma an bar su a baya kamar mukan yi aiki da almajirai da mm. aiki da bangar siyasa da suna cikin haɗari na a cikin da bangar siyasa da su mm. eh, muna yin aiki da su babban gudunmuwa din da nake ba su shi ne girmantar da su mu sannan kuma mu ba su wayewar kai sannan kuma mu ba su sana'a. Mm, a kan illolin shan miyagun kwayoyi kenan. yawa mukan ba su wayarwa a kan illolin shan miyagun kwayoyi kuma mukan yi ah, tarurruka da su hukumomi da suke aiki a kan wannan miyagun kwayoyi din ni kuma su gaya musu illa kuma faɗakar da su sannan kuma a nema musu Mm, to ya kuke nemo mabukatan su matasan da kuka san suna cikin bukatan abubuwan da kuke ina kuke samun su ya kuke bi ku nemo su? Eh, yawanci yawanci ya yayyuka ne da kungiyoyi na unguwa. Mm. Sai kuma wanda su ne suke lalubo mana irin waɗannan mutane din. Mm. Eh, tunda yawanci a unguwa kan same su. akan same ta a cikin unguwanni to muka yi kamar alaka da kungiyoyin unguwa sai kulo mana irin masu kanin da su kuma mu muka cewa mun shirya musu tarurruka da za su da za a wayar da kai. Mm, amma kuna samun matsalan wayar masu da kan bin naku a tsayin kamar ku ji kuka magana kuna son suna amincewa da wuri su bi ko kuna eh. samun matsalan jawo hankalin su gaskiya mukan dan samu matsala mm. amma dai idan muka yi haɗin kai da kamar ah, sauran masu ba da a kamar ah, sarakunan gargajiya da malamai an taimaka mana rayukan mm. nasu amma lokuta da dama idan muka je mu a kan ran kanmu ne to nan ne muke samun matsala da mm. to ya magana tallafin kuɗi kuna samun taimako daga gwamnati ko dai kawai daga ku kanku kuke sanin yadda kuke samun kuɗaɗen da kuke amfani da su wajen tallafawa eh akwai hanyoyi daban-daban da muke samun kuɗi da muke aiki da mm. a ah, babban hanya ta farko shine kuɗi da muke samu a tsakanin mu mu da muka yarda cewa za mu kafa wannan kungiya aiki da ita ah, akwai kamar shugabannin kungiya din da kuma su membobi na kungiya din da kuma kamar iyayen kungiya din duka suna ba da gudunmawar su wajen gudanar da aikin a baya ga haka kuma mukan sami tallafi daga sauran kungiyoyi masu zaman kansu to ya nasara a wannan kungiya kana ganin ana samun nasara sosai akwai ci gaba alhamdulillah ana samun nasara gaskiya mm. babban abin da zai nuna mana cewa ana samun nasara shi kamar akan harkar ilimi idan muka tashi wayar da kai din mm. ah, za ka ga akwai wanda ba su zuwa makaranta da amma sanadiyar wannan wayar da kan namu sun koma makaranta mm. kamar kwanan nan akwai wani shiri da muka yi a ah, ciki haka almajirai kwanan nan mun yi aiki da muka yi aiki haka na wayar da kan almajirai mm. kuma mun ja hankalin su cewa to bayan ilimin makarantar allo da suke zuwa yana da kyau su sami ilimin zamani kuma wannan ya sa sun shiga makarantun zamani daga cikin su wanda ya nuna mana ɗaya daga cikin nasara din da aka samu mm. wannan kungiya ta kuma ku kuke biya musu kuɗin makaranta eh akwai yawanci da yake akwai tsari na kamar ilimin manya to a nan ne muke sa su mm. ah, kuma kuɗi din ba yawa ne ba ah, kamar farkon shigarwa mukan biya musu da tabu ci gaba kuma sai mu karfafe su cewa su rika biya da kansu domin kuɗi din ba mai yawa ne to muka koma ta hanyar zaman lafiya ta ya kuke ya kaga yanzu kasancewan ga zaɓe nan ya karato ta ya kuke bi ku faɗakar da su akan kauce ma bangar siyasa eh yanzu gaskiya ban fara tarurruka da ƙungiyoyin matasa daban-daban ah, a Najeriya ah, kan bangar siyasa kuma shi wannan tarurruka namu ma yakan tafi kai tsaye ne da su matasa din da aka fi tunanin cewa abin ya fi shafa wanda muke cewa kamar most at irin matasa din da su 'yan siyasa kan ja su sa su a bangar siyasa din to mukan yi tarurruka da su kuma wannan ba wai mu tara su ne mu lakta ba a tattaunawa muke da su su da kansu su faɗi cewa ba wannan bangar siyasa din ba abu ne da yake taimaka musu ba sannan kuma in duk lokacin da aka yi rigima a gun zaɓe su ne mutane na farko da suke shiga cikin rikici su wannan rikicin yake fara illatawa da wannan ta wannan abu din ne muke wayar miki da kai kuma mukan gayyato kamar hukumomi kamar hukumar zaɓe ta gana da waɗannan matasa ta wayar musu da kai ta gaya musu dokokin zaɓe ta gaya musu cewa abu ka fa karya dokan zaɓe ne kuma ga laifin da za a kama mutum da shi ga irin hukuncin da za a yi masa duka wannan yana wayar da kansu kuma ya hana su bangar zaɓe. To, wannan magana aiki fa in sun gama akwai yadda kuke kuna samun masu sana'o'in hannu ko ku ba su tallafi kaman jari haka kuna irin wannan? Muna muna kokari ga cewa sun samu sana'a mun fi damuwa ga cewa sun iya sana'a abin da muka fi damuwa kenan kuma muka yi kokari ga cewa duk wani shiri na koyar da sana'o'i ko mai zaman kansa ne ko na gwamnati ne an saka da irin waɗannan matasa ɗin domin a lokuta da dama za ka ga gwamnatoci suna yin shirin koyar da sana'o'i amma kuma ba a cika sa matasa ba a yi irin waɗannan matasa da ake cewa marginalized kamar almajirai kamar yan daba yawanci ba a cika sa su ba to mukan ja hankalin gwamnati cewa a duka wani shiri na koyar da sana'a a saka irin waɗannan matasa a kwanakin baya wasu ƙananan hukumomi a nan jihar kano sun yi koyar da sana'o'i gaskiya da koyar da kamun eh, noman kifi to hmm. mun yi kokari an samu wasu almajirai da suka shiga wannan shiri din na koyar da noman kifi a baya da haka ma akwai shiri da gwamnatin tarayya take yi a nan najeriya ɗin da ake cewa yan fawa na sama wa matasa sana'a amma yawanci shi wannan shiri ya karkata ne ga matasa da suke makarantu suka gama ko wanda sun yi digiri ko wanda sun yi domin yi kira ga gwamnatin tarayya cewa to wannan shiri kuma ya la'akari da sauran matasa wanda suke kamar wanda suke bangar siyasa da ma wanda suke almajirai yau wanda ba su taba zuwa makarantar boko ba tunda su duka yawanci in an fito da aiki din na yan fawa sai a ce ko wanda ya gama yanci e, ko wanda ya gama diploma ko wanda ya gama jiki to muka ce waɗannan wanda ba su da jiki da yanci e da diploma din rashin aikin ya fi musu barazana sannan kuma ya fi musu illa kuma an fi samun marasa aiki yi a cikinsu ya kamata wannan shiri na yan fawa ya fito wani da wani shiri wanda shi ma kuma zai kula da su zai kunshe su a cikin abu. to kana ganin kun dan samu nasara akan kiran da kuka yi ma gwamnati gaskiya zuwa yanzu dai ba mu ji an fara shigar da wayannan mutane a wannan shiri ayyan abin da kawai muka ji mun ji wani shiri cewa kamar ita yan fawa din za ta fara kai makarantu malamai zuwa makarantun almajirai domin kuma a rika koya musu ilimin zamani to wannan mu ma a wajen mu mun ce ci gaba ne to amma dai mu abin da muke kira ne a koya musu sana'a su ma a sasu a cikin wannan tsari na yan fawa din a koya musu sana'a wanda ya dace da su la'alla ma zai fi sauki wajen koyar da mai digiri ko mai diploma ko mai yanki to gaskiya babban karin bayanin da nake son kara shine cewa matsalan aikin yi matsala ce yanzu wadda duka wanda za a zaba a wannan shekara din ya kamata ya bata muhimmanci mm. ya bata karfi sosai eh, babban matsalar da take damun kasar eh, mu shine rashin aikin yi ga matasa ina kuma yawanci zaka ga gwamnatocin mu sun fi dagewa wajen gina titina gina gadoji da gina gine-gine dai amma ba su dacewa wajen gina dan adam to ina kira ga dukkan waɗanda za a zaɓa duk inda san shugaban ƙasa zuwa gwamnoni da sanatoci da 'yan majalisi su dage su ga cewa sun yi maganin wannan matsala ta rashin aiki kuma babban maganin ta ne gina ɗan adam. Hmm, to su kansu matasan wani kira za ka masu yanzu da ya kakar zaɓe ta karatu akan yadda za su dage su zaɓa wanda suke tunanin zai ba su wannan aikin yi wanda zai taimaka ma rayuwarsu ta ci gaba. gaskiya ne wato kirana ga matasa shine ya kamata su sani cewa wannan zaɓe da za yana da mahimmanci sosai wannan kuri'a da take da ita kwaya ɗaya abu ne mai daraja sosai don haka sai kawo hukunci a kan ta zaɓi mutumin da ya dace ba wai kawai ko a biya ka ka yi zaɓe ko kuma kawai ka yi zaɓe ba ma tare da ka san me kake yin zaɓe ba a'a idan za ka yi zaɓen ka sani cewa me zan zaɓa zan zaɓi inganta harkar ilimi ne ko zan zaɓi inganta harkar lafiya ne ko zan zaɓi samar da aikin yi ga matasa ne ba wai zan zaɓi ɗan garinmu ba ko zan zaɓi ɗan ƙabilanmu ko zan zaɓi abokina ba shi ne babban abin da matasa ya kamata su sani kuma cewa ƙuri'ansu tana da muhimmanci ya hmm. kamata su zaɓi a cikin lumana. haka ne kam ƙuri'a tana da muhimmanci kamar yadda nura ahmad ahmad ya ce ƙuri'a ko ita ce yancin ku ko ba mm, haka ba hadiza ya kamata kam kin ji irin ayyukan da ƙungiyoyinsu suke suna abubuwa masu muhimmanci sosai mm, ya kamata na ji da ilmantarwa eh, wayarwa suna jan hankalin almajirai mm. ya kamata kam kowa ya tashi tsaye to ko ma dai ko ke ma zaki fito da sabuwar kungiyar ne na amurka wanda zaki dinga taimaka ma yan najeriya to ai sai mu haɗa kai mu <laughs> ni kadai ba zan iya yi ba sai dai mu haɗa kai <laughs> to jama'a duka ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni daniel brown sai injiniyan mu na yau sai abokiyar aiki na hadiza kyari ni daula salim daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke cewa mu yi hutun ƙarshen mako lafiya sai kuma wani mako idan allah ya sake dawo da mu